ko batan kai ne ne ba nan ake abin ba um, da Allah a tambaya nake yi nan ne shagon da aka kawo bilkisu matar mahmud wacce aka kawo tsaba ta makeup na dina ko kuma dai shagon gaba ne nan ne ah, shin ba kuma an saba kai ya a mini hmm. ba nan bane ai hmm. a to da alama Allah kaftan ah! a bane a haba wallahi ban sani ba ya hakuri ya hakuri Ankun Mahmud, ka je mana idan kana dariya makeup din ba zai yi kyau ba ko kana so a yi litin dinan. A ba idan ina nan makeup din ba zai yi ba. Ba zai yi kyau. A ah, to kuma kin ga ina so da yake yi kyau sosai. To ka je to. Oh, ka je mana uncle Shi wannan foti din. <laughs> Mun kun gama dai muna waje. <laughs> Na fito ina gaya ma alaji. To mu je mana. A kafin nan ba na harkan nan da kamun alkawari dama kawai lokaci muke jira kuma lokacin abu. ba na so ma mu ƙara samu ta mutanen can su gani. Ba ka saurara. Wani saurarawa ne. <laughs> saurarawa ne ba ni kawai alaji gashi lokacin abu a yi shi ka san da yadda za a sha ku a raba biyu ka sha shi da ruwa tsura ko kuma ka sha shi da madara duk za ka iya sha dangancin mm. nan ka ci za ka shanye shi gaba ki rabi aka ci a wallahi duka zan shanye kab kab zan shanye ba wani rabawa da zan yi to kai banda abinka ka san abubuwan da aka haɗa aka haɗa wannan magani kar ka sake ka ci za ka yi taurin kai kai gangancin cewa za ka shanye wallahi babu ruwanka babu ruwanka kai dai ba ka kawo taimako ba babu ruwanka da yadda zan sha babu ruwanka da yadda zan sha kyale ne sha kai an ga maka su haka suke zuwa ai sai an tsima sai tun daga gida sun tsumu da kyau saboda su fita kunya sannan ni in tsaya in raga ai <laughs> full service eh, kamar yaushe kamata in sha karfe nawa za ta so daga dina eh ba na so mu wuce kamar sha ɗaya haka sha ɗaya sha ɗaya to za ka iya shan shi kamar bayan isha haka dan sannan ya bi jiki ya kewaya ga baki <laughs> alhaji kai kai ka ga da ta yi kyau kuwa Allah na ratsi da Allah wani cutai inda ka san daga kwai aka kyankyashe ta eh matar ka mai kyau ce kai dai bai Allah kai mu anjima Allah kai mu anjima

Ni kun gaskiya idan ba za a kama Hello in ka shigo kawai kana yin kwana kawai ka biyo kwana nan Amma mu ba a ba mu mota mu zamu ko ba ne kawo mota ba zai shiga mota a ya hakuri ya tsira ki ya hakuri yanzu ma ka wani abokin mu ne ga sunan zan zan zan shigo da shi mi sai da kawai ko ka samu wani daga halittar da yake Eh, ga na filin amma duk motocin sun yi gaba. ya kamata fa ayi ai aje a dawo abin nan wallahi karki ba wasa ne yawa ango ango amit wai dan girman Allah ne ake jira ne ya kamata a ci a ba nawa muna wurin nan saboda ba na so a wuce 11 ban so a daɗe. wato jama'un ne suna da bala'in yawa duk kokarin da muke a gama kwashe kowa sai mai kumboy gaba ɗaya sai mu ci to in mutane suna da yawa ai motocin ma suna da yawa masu basu mana yanzu haka waya nake da mutane suna hanyar shigowa su dan mintuna kaɗan duk za a wuce kowa zai wuce duk za mu tafi ka kwantar da hankali wai mai matsalar ne kai a to ga matsala dai wallahi matsala kawai ga amarya wani matsala ne yanzu eh, to amarya a mota <laughs> na ga motocin duka duk inda na je sun riga sun tare mutane sun tsaya kuma da mai dan ne zai zo kai to shi ma bai karasowa ya je dauko wai ka gani kawai ni ma barin sauka ke bar bar bari mana bari mana ke ke a ce ramla bata samu mota duka komai na wafa yana cikin jaka jakan nan za ta samu tana kanwar amarya a ce bata wurin dina ina abin zai yi Ahmad ka saka ta a mota yanzu za mu je ki kwanta da hankalinta a nema mata mota an gama an gama amarya ki kwanta da hankalinki ai kaman tana cikin mota ne mu je mu je mu je mu je zo mu je yanzu nan an gama ai ayi ayi ayi aje gurin nan da wuri wuri ne a tafi komai da komai na yana cikin jakan nan ya kamata ai ya kamata a yi da wurwuri ne a tafi kai me yasa kake so a yi a ga madinan nan a yi a ga madina ba za ki gane ba ne ya kamata mu tafi wallahi akwai matsala da ya kamata a je a dawo da wuri wallahi yanzu haka ji nake inda kika san gasuwa nake yi Allah Allah nake in ga dai an yi an wuce ba za ki gane ba ke dai dan Allah to ko za mu tafi ne mu yi gaba kawai sa biyo mu a baya wallahi Yau yawa sani sani sani yana akwai space a motarka kai ahmad ba kai ba space ba space a cike take kada a ce ramla ce bata samu mota waje ba akwai rigima kenan sai dai za ta haƙura ta hau maleji don na ga abin mace ɗaya ce. Allah ya kiyaye na fi ƙarfin maneji wallahi. Ah, an ci Jamila. Baki samu mota ba ne ko ba za ki je ba. Wallahi ba ta duba da zuwa kai. Yawwa, kwantar da hankalinku ba wannan akwai laba ma ga mota ran. Tsatsiya nan ku biyo ni, ku biyo ni. Ku zo ku je, ku zo ku je. Ku dago kafa, ku yi sauri, ku yi sauri, ku dago kafa dan Allah. Alhamdulillah alhamdulillah shi ba kowa a bayan mota. Shiga A shiga. ku samu makan ku sauki. Kin dai a shiga. Ah, ni sai ba ki ma Bismillah. Bismillah. كشغل تكياي كبارتا أونس كنا سبودا كنسان تفيا النمية موت النمان يا الله واي من سابق هذا كده موتا كده بريكاوي Tinde koma gida ko? nan sai na dawo Anti Jamila kika ce mishi kina gida. Eh mana, sai me? Yanzu ba ki jin tsoron yin mishi ƙarya? Babban mutum kamar haka? <laughs> Ai mutane ne suke jin tsoron shi, amma ni da shi a gida ai wasu abu ne na daban. Ba kamar mai laifi da jami'in tsaro. To amma yanzu idan ya koma gida bai same ki ba fa. Ai na san karfe 11 ke dawa ni kuma goma da rabi a gida za ta Wait, amma fa wannan ba hali ne mai kyau ba ban ce ku koya ba. Ina da halaye masu kyau da zan koya muku kun tashin aure. Ni ya yanzu ban ga botocin da suna wuce ba kafa su wuce ba su je fa. Ba mu je gurin nan akan lokaci da ya kamata a ce mun karasa wajen nan. Nisan kwana, nisan kwana. nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke wa manyan baƙi maza da mata wanda suka zo daga nesa da wanda suka zo daga kusa iyayen amarya iyayen ango kawayen amarya da abokan ango muna wa kowa lalle marhabin kyawawan mata har ma da munanan muna wa kowa lalle marhabin kada ku manta manyan baƙi maza da mata wannan biki ne na ango da amarya biki ne na 'yar gata da ɗan gata kafin na ce komai ina so manyan baƙi maza da mata a tafa wa ango da amarya kun san angon namu ɗan gata ne amarya tamu 'yan gata ne tunda sun riga sun zo sun ɗauki wankan su iya wanka sun zauna ko da ma mutane ba su gama shiga ba mu lokaci ya yi mu fara wannan bikin ina da sanarwa ta musamman kuna ji eh. kuna ji eh. in dai ka shigo wannan bikin musamman wanda suka ɗauki gwargwaro suka ɗauki kwalliya ki fito ki yi liki ko ka fito kai liƙi idan ba ka da shi karanta ko kiranta a wurin ɗauki idan kin je gida sai ki biya bashi da Allah ta ba mu nima mana ba tare da bata lokacin bata lokaci ba suna na mc nasir baki abin magana zan kasance tare da ku a wannan biki na 'yar gata da ɗan gata dj idan ka shirya release the music ban san wani sarki ba. da taro burin sace mai binki babba da jaka wanda yake san damar tugi ko ba da yawa ba ban san wani sarki ba rayu bidar ya dance a gari ya kamata a ce tana kusa da ni ina amma wace motar ta biyo ne da har yanzu wasu karsu ba wa ya sani ahmad za a tambaye wannan na yake shi ma ya kamata a ce yanzu sun ba ina ramla take wallahi ni ma ban ganta ba kuma kamata a ce bai na ta ƙara su na ga shigar ta mota da ta jimila da nusaiba amma kuma har yanzu ban gansa amma kin ga bari jodi na duba ta fita na yanzu za ka ba mamaki suna nan suna zance da wani saurayin ta duba ta kin ga dalla in ba za ta shigo ba ki ce ta baki jaka to jama'a a yanzu dai kafin mu fara komai bari mu gayyaci ɗaya daga cikin ƙawayen amarya bari mu kira babban ƙawar amarya ku ba mata da Allah ni da kaina fa na sa su a mota en ba nawa ya kamata a ce sun iso nan wajen ba san me problem din ba wai ni kana magana ni da aka ce ni sai bata bi ni ta ce wai sai ta bata siramlat momi kuma ta ce da inda sa kafa na ta sa kafar ta ha ta so ta sani a cikin matsala yanzu fa ji time fa ji time ha motan siramlat ya iso ni wallahi abin da muke discussing kenan bai karaso ba har yanzu ina ga maybe sun samu matsala ne but i'm very sure suna kurkusa da karasuwa amarya na can najiran ta kudin ligin ta gaba ɗaya na cikin jaka kuma jakan na hannun ne sai ba dan Allah ka kira direba gaji inda suke ma kai ba ni ma da number sa why ne direban waye ma direban mutum na yau Allah ya taimake mu don da na tsaya a jikin motar nan wata iska da ni tana busowa don ka san je an yi bala'in zafi wannan haka yake wai ka kira mutumin nan kuwa hmm, mutumin nan baka da dama baka da dama sosai hashim nisan kwana mutanen gaba da sun zuba <laughs> wallahi da sun yi bacci nisan kwana how comes sa lafiya ina ta kiran wayar madam kuma wai wayar aka shafa ya kashe wayar take amma kuma wai switch up ba caji ne yaya ba caji ai ba ta taba zama wayar ta babu caji ba kullum a full charge take ka san komai yana da mafari ba makiya ko wani dalili da yasa ta kashe waya. to Allah ya sa dalili ne mai karfi da zai sa ta kashe waya ha'a sergeant sa waye a bakin gate a kofar gidana yau yau constable chinwe ne chinwe mm. kana da number sa ina da shi to yi parking nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana Oh yes, kira shi. Nisan kwana Nisan kwana Nisan kwana Sa, nan babban ciwo baya shiga. da dare na sani tun kafin na buga ma na san ba za same shi ba ba ya rike waya ba waya a hannunsa kuma yake aikin polis. sa sinwe fa yanzu zai sayi waya gobe da safe zai sayar shi da ya je faɗi a kwata babu na barasa sai je sayar ka san nan barasa a cinwe he's very stupid he's very very stupid mu je gida wallahi very very stupid very very very very kwantar da ko a ina suke ke tabbata insha Allah ba su hankali na ba zai taba kwantawa ba ni yanzu ba ma jakan ne ya dame ni ba ka duba ku ka gani an kusa a tashi kuma har yanzu ba su zo ba ina suka je To jama'a yanzu lokaci yayi da za a ci abinci a sha a ci shinkafa kaza wa lemon sannan kuma za mu ba da dama 'yan uwa da abokan arziki su hawo sama domin su ɗauki hoto da ango da amaryasu saboda wannan biki na tarihi ne fa gaskiya wannan abin ya ci duka wayoyinsu ba sa samuwa sannan shi ahmad din na tambaye shi ya ce wai bai san motar da ya saka su ba sannan namban motar ma bai rike ba ha'a ni wannan abin ina ganin shi kamar wasa amma yanzu yana so ya zama wani abu daban a ce daga jamila har ramla har na sai ba a ce an rasa motar da suka shiga kuma duk wayoyinsu sun ki shiga kai ni fa gaskiya wannan abin da alamar tambaya gwamnatin wuri mu tashi mu je mu san halin da ake ciki wata farar mota ce ka san me motar to kai yanzu haka kawai ka zuba yaran mutane ba kai bincike ba ya ce ƙoƙarin ka ɗora min laifi ne na san iya adadin mutanen da aka to bikin nan ka isa ka tantance yanzu wannan motar waya wannan motar waya wannan motar waya nan wajen down da Allah ba magana tashin hankali wace a biki ya zaka gane kawayen amarya suna zuwa da mota kawayen abokan ango suna zuwa da mota mutane na gari ma suna zuwa da mota ta yaya zaka gane motar da ta shiga kowa ma zai iya shiga motar kowa wannan ba wani abin tashin hankali bane ba amma dai kawai abu hello tsama na malam ina jin ka bar wannan magana da Allah tambaya nake so na yi ma ka tsaya ka saurare ni Monsa. Where's your cell phone? I have been calling you since. Me ya samu wayarka? Wallahi Sawet shi ta dan ci sigaran kuma na kai ta gyara. Tude gaba ɗaya darkness nake gani wawa. Hmm. Sorry sa. Ina Jamila ta da gida? A sama dan bata dawo kuma na ci mata sanar da kai rashin dawar ta. Are you serious? Yes sir. Bata da gida ba? Sa bata dawo ba. Na ci a waya. mu je mu je mu je ce fastan mata ba ta dawo ba ɗan taurin kai can nan mata kai ni da mata ta ce ta danna da gargaje ta shi ma su ya ni Allah farai sun halar da shi take kina ji na je gida ban same ta ba shi yasa na kirawo ki ki gaya min inda take in kin sani idan kuma baki sani ba shikenan what a ina ne wajen ok na gode lafiya oga an gano inda take ne an samu inda take ta je dina ne dina wai bikin kanwar kawarta ita kawar tana gida ita kuma tana wajen dina ina kuma mata sai a hankali yanzu gurin dinar zamu je yes ok sa ah, sa ina ne location din marhaba event center ok sa ƙara wuta

har yanzu nuna babu su zo bikin nan kuma da sai ba tana cikin mota karshe ma anti jamila tana tare da su sannan ka ce mu tafi gida na ji labari yanzu an kai mu umma labari ce kuka take ta yi a to ko in dai haka ne akwai matsala ta ba wace irin matsala ce da tafi abin da ke faruwa a nan ciki na ne Allah wanzu yanzu haka ba na ci a gaba wannan ce mun kaza suka ce a na tabbata duk inda suke za su ƙara sunan wajen tashin hankali na dai kawai ina suka my god, wani ai mijin anti Jamila ne. Wai da ni assistant commissioner Faruk dan baba ba? Kai, ina ango yake a cikin ku? Ba ango ne damuwata ba. Ina ta take. Yalla bai. Yanzu haka maganar su ake. Tun da motar su ya taso daga gidan biki. Har yanzu ba su iso ba da ita ramla kauna amarya da Nusaiba. motar wa ta shiga ina kuma mai motar ana tambayar ku motar wa ta shiga wa mai motar yana ina am sa ga wanda ya sa su a cikin motar nan saboda haka ka gaya mai wacan mota ne ka saka su kwarai kwa kake daɗe wallahi ni kaina ko ido biyu da ban yi da direban da suka shiga motar sa wallahi ban gan shi ba kai you are very stupid zaka sa su a cikin mota baka san direba ba baka san wa mai mota ba ina so ku bani haɗin kai ba wanda zai ban nan gurin kowa ya koma cikin hall muna nan tare da ku har sai mata ta ta bayyana tukunna ko ba ku ji ba go inside the hall ah, ni ma ai wata ta bata ya kan kuna sai a ce wannan mu shiga ciki ya all inconclusive in babu anti jamila kana ina to ka ɗauko patrol team ka sami 'yan sanda kamar guda goma ku zo ku same ni a marhaba event center 'yan sandan ka tabbatar cewa they are fully armed kuma tear gas ya fi yawa a cikin motar a ranka da ina da magana wallahi ni ba na cikin kwamitin motoci ni bangaren da huwa nake tsire ne aiki na kalli bille na ranka da wallahi ba na ci kuntun shi kake yi na mu rantsuwa wallahi you are all inconclusive in until na fito ba tsire kuntun shi kake yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me za mu <laughs> ina so ku bani haɗin kai mun baka kada wanda ya yi yunkurin guduwa daga nan gurin idan ko mutum ɗaya ya sake ya yi to ya tabbatar cewar zai koma gida da fasashiyar gaba kun ji ni za mu zauna tare da ku har wani lokaci har kuma sai matata ta bayyana ku shiga ciki ku izai shi yasa nake son aiki da Hisham har yazo kuma na san tare yake da 'yan sandan da ke kewaye da nan unguwar. Get Insha Allahu a yanzu amarya da ango za su sallama dukkan baki daga nan za su wuce gida. Insha Allahu. Ango sun shirya bismillah su muke jira daga nan duk sai mu sallami sauran jama'a. Kuma ba kiya. To me ya kawo kuma 'yan sanda gurin biki? Inna lillahi wa Ango ko ka san su ne? Ina ga patrol suka fita ko? Patrol kuma gurin biki? Amma me Ahmad yake yi tare da su? Wancan ba miji anti Jamila ba ne? Inna lillahi. Shikenan ta tabbata siram da sun bata. Gurin biki kuma 'yan sanda me zai ka arsu? Inna lillahi. Kai, kofur! Wannan is inconclusive, rike mana shi daga can. saboda shi ne suspect number one kai sergeant sa a tsaya tare da su a nan gurin kai there stop it Yes, yana magana kana magana. You are inconclusive. Mace. Ba mu wannan. Oh, stop it. inconclusive. magana kana abin nan. ina son duk wanda yake wurin nan ya nutsu ya ba mu aran hankalinsa ku daga ganin mu kun san cewar wani abu ne mai himmi ya kawo duk wanda ya yi ƙoƙarin ƙin ba mu haɗin kai a gurin nan ya sani akwai rundina ta 'yan sanda a waje kuma da makaminsu da bindigoginsu a hannu don haka ina neman kowa ya ba mu haɗin kai har mu aiwatar da abin da ya kama gurin nan kun gane eh. kaga ya ga jan haƙuri har ya kira ni hello ranka ya daɗe ga mu nan akan hanya a ranka ya daɗe kai ma ka san ba za mu taɓa baka kunya ba lauran kai daɗe su uku nesa ba za mu baka kunya ba ran ranka daɗe dukkansu 'yan mata ne kaga riba biyu kenan <laughs> sai mun ƙara su Hashim. Ina jin ka. Ka san wani abu? Bai ka ka san fa uga yana bala in san irin wannan harka. Hmm. Shi yasa ka duk ya biya damu ya ta zumuɗi. Dole hankalin sai ya tashi sai ma ya gansu ma. Ka ka ƙara kwaɗaita mai wai ƴan mata ne. Eh? Ai. A'a. A'a. Me ke faruwa ne? Jakin naga tana yi. Eh, tana wa dan jakin ne wallahi. Motan nan fa sabuwa ce yau aka kawo ta fashin daga Lagos. to wallahi barin gaya ma wanda ya kawo motar nan ko wallahi yau yau nan zan je in neme shi sai ya zo ya dauki motar nan ya kama na wuta dan me yasa sabuwar mota ta nemi mutane jakin daga jakin kawai mota ta danyi jakin shine zaka kira wanda ya kawo ta Hashim in dai ba daga kai bane malam wannan mota sai an canjo ta kaga ka nemo je mi fakin mu san halin da muke ciki kada mu ta mana tsakiyar hanya matata tana daga cikin wadda ta halarci wannan taron na kira ta a waya ta a kashe na je gida in duba ta na tarabbata nan na dawo gurin nan na tambaya an ce ba a ganta ba to ku sani dukkaninku ba wanda zai bar gurin nan har sai lokacin da matata ta bayyana. Inna lillahi wa inna ilaihi stop, stop. Na za ka je? So nake in wayan labai magana. Yi magana ka daga nan gurin. Yan labai. Ita an tinta mu. A tare da ita akwai kanwa ta amarya. da kuma wata guda ɗaya su uku ne abin ya rutsa da su amma yanzu haka maganin da nake gaya maka mun baza abokananmu cikin gari suna bincikawa lungu-lungu ni ma na bada wannan odar na sa duk polis ɗin da ke cikin garin nan su bincika duk inda suke idan an same su sai kowa ya tafi gida idan ba a same su ba muna nan tare da ku yallaɓai eh, yallaɓai abin da nake so ka gane tsakani da Allah fi sabilillahi idan har za ka iya zama ka zauna duk wanda yake ganin zai iya samun guri ya zauna to ya zauna idan kuma mutum ya ga cewar zai iya tsayuwa to ya ci gaba da tsayuwa kai kai kai an ce kai ka saka su a mota ko? eh ranka da ni na sa su a mota ka san mai motar? a'a ban ban Mm, ban san mai mota ba ban san shi wace irin mota ce wata faran mota ce fara ce ne faran mota ce ranka daɗe plate number wallahi ranka daɗe ban kula da plate number ba dan sanda ina dan sanda customer sa come here Musa. Kai. Okay. ka ɗauki wannan ka kai shi ofis ka haɗa shi da kofin mabigi ka ce ya ci gaba da ta ranka daɗe wallahi tallahi taimako kawai na yi an go kai magana mana ba kai kace in sa mota ba haram haram haram ni ba haka muka yi da kai ba ce maka na yi saka su a mota amma motan sananne wanda aka san gidansa aka san dangin shi ko ba haka aka yi babarki su ni dai damuwa ta a garamla amma hakan da kasa ai tafi da shi duk wanda ya matsa lika masa dalma kwana nisan kwana hello kai dan sanda ina so ku ƙara sa ƙaimi akan patrolin ɗin da kuke yi ku tabbatar cewa duk wata mota da za ta wuce farar mota ku tsaida ita ku duba ta ba duk wata mota duk wata mota in za ta wuce kada in ji wani bayani sai na an same su kun gane yayi ce mu je wuce mu je magana ce mu je wani wani ma ina ku burma bigi yake oke tashe shi hmm? Hmm? an ga muka bacci da ke da ke da irin wani tashi to sannunku da good morning sannunku ku san shi wannan ake zargi da sace antum mata assistant commissioner faruk shi ne ce a shi ka tambaye shi me kace mata assistant commissioner police ne ce a shi nan ka tambaye shi kina ji fa babban magana kaga shi kuma mutumin kirki kuma har da hula da gemu to wannan gemun naka sai ya dawo fari yau mutumin banza ku zagar shi nan wajen ku zagar mu da shi ka gama zauna nan tsuguna nan tsuguna kneel down sergeant come and search him idiot look at him cire hulan nan cire mutumin banza mutumin wofi ka gaya musu mutumin banza mutumin wofi kawai abinda za a yi ku koma ku gaya oga wannan aikin za a yi shi an gama kai ka san da ba sai na gaya maka ba ko ma su nawa ne sai ya faɗa ka san na ba sai na gaya maka ba yau wato ku je maza ku je kai kuma kashinka ya bushe yau eh sacin barin je ka gaya musu na kwana biyu dama ɗauna na gaya maka shaƙi hukuna ne kuke wannan aikin wallahi ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba saboda me akan me ba mu san yancin mu ba ne wannan aikin mutunci ne da wulakanci rana mai muhimmanci ranar da kowane rana muhimmanci a gurina ranar farin ciki na an mayar min da shi ranar bakin ciki saboda me wallahi ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba wallahi kai shut up kamar civilian me za ka yi ni dai wallahi ba zai yiwu ba ba zan yarda ba wallahi wallahi ba zan yarda ba to me za ka yi Um, sanda. Sorry, sir. me yasa ka tare shi sorry sir ai da ka bar shi ya karaso ka sani ko duka na zai yi ni ban ce ban da ke ka ba ni ban ce ban da ke ka ba amma wannan an wulakanta mu ne ai wannan wulakanci aka mana kuma abin nan da ya faru ba matar ka kaɗai bace abin ne ya faru dai akwai kanwar amarya akwai da wata kuma ha wannan abin da ya faru kaddara ce babu wanda ya san wannan abin zai faru ya faru kyale mu mana mu tafi gidajen mu mu je in ya son addu'a ce mu musu daga can Allah ya bayyana su tarke mu kaman wasu awaki ba mai barin nan gurin har sai jamila ta bayyana idan addu'a ne a yi ta a nan amma idan har jamila bata bayyana ba ba na jan akwai wanda zai iya barin nan gurin takar uba. Me yasa ka ba shi amsa ka kula shi da ka bar mu da shi mun ba shi amsa ta hanyar dace da shi. He's inconclusive wallahi. Yadda za ka kwana a nan kai kaɗai shi ma ka zai kwana nan shi kaɗai. Ka kama mutsi mutsin ka tsam yadda AC zai kwana nan kai ma nan za ka kwana. Basir ne ma muna da tiya gasa mota. Haba uncle. ba fa anti jamila ba ce kadai akwai ramla akwai kawarta ba ma muna cikin wannan kin ga shikenan duk sai a zo a tare a taya ni jimamin rashin jamila yes An ganta? An gansu? Wani maganar an gansu wai. Tabbas ba sa kan hanya an je an kai su wani gidan an ɓoye su. Haba Jamila. Haba Jamila. wai jamila wai jamila sorry sir me yasa ba kya jin magana sorry sir me yasa ba kya jin magana jamila sorry sir duk anan za ku kwana wallahi sai an ganci jamila you are inconclusive gaba ɗanku wallahi yadda AC zai kwana kan kujera kuma an gwada aure nan za ku kwana ma fa kai banza ne gaskiya bai kamata a ce ka kana masa dariya ba a cikin wannan halin da ake ciki har ka kalli ango kana masa dariya ni wanne yake ba dariya har sai da Allah in zan ci gaba da kallon sa sai na dinga tantsarewa da dariya to me dalilin yi masa dariya kai wannan wani abu tsakanin ni da shi ne wanda ya sani shiri ne ya daɗe yana yin sa dogon shiri ne da yau aka wargatsa masa shi amma dai bai kamata a ce an yi wa angon nan haka ba shi ga ganin gwanin mai kyautata mutane ne a bangaren hidimar aure amma kuma a ce an zo nasu an masa gaskiya bai dace ba nisan kwana